يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدفاتها فإن كل مودفة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna da godiya ma Allah subhanahu wa da ya haɗa mu a cikin farfajiyar wannan masallaci mai a nan jihar najeriya domin gabatar da jirgin kan abin da ya shafi alaƙar gawa da ubangiji ne kamar yadda shugaba ya ambata munasaba ce ta auren ɗan uwa malam salim wannan aure muna roƙon allah ya sanya albarka a cikin abin da na sani yau ne karo na farko da Allah ya taba haɗa kristana da kimanin malam to amma cikin ikon Allah ban san iya lokacin da muka fara alaƙa da shi ta hanyar waya hanyoyi da ya kamata a ce duk ana sadar da zumunci yana iya ƙoƙarinsa ta waɗannan fiskoki muna roƙon Allah ya ƙara albarka a rayuwarsa wannan aure shi Allah ya sa zaɓin Allah ne Allah ya sa zaɓin Allah ne Allah ya sanya albarka ne Allah ya jide da fuskokin su tsakanin tarbiyya da Allah ya sanya albarka a shi Allah ya ba su zuriya wadda addini da al'umma za su yi alfahari da su kamar yadda aka gabatar cewa darasin mu insha Allah za mu yi magana ne akan alaƙar bawa da ubangijin ma'ana alaƙar bawa da Allah a ƴan uwana masu albarka Allah subhanahu wa ta'ala shi ne ya halice mu shi ne ubangijin mu shi ne abin bautar mu ba mu da wani abin bauta da gaskiya idan ba Allah ba alaƙar da suke tsakaninmu da Allah shi ne alaƙa ta bautar bawa ba zai taɓa amfanar rayuwarsa a nan duniya kuma ya amfani rayuwarsa bayan ya koma zuwa da Allah ba dole har sai ya karɓi wannan matsayi na shi bawa ne bawa ba zai amfani rayuwarsa a nan duniya ba kuma ba zai amfani rayuwarsa a ranar alkiyama ba dole har sai ya kullantar da Allah a matsayin shi ne ubangijin sannan shi ne abin bautarsa shi zai kaɗaita shi da bauta shi kaɗai ba a kungiyar tarayya idan bawa ya ɗauki wannan matsayin ya yarda cewa Allah shi ne abin bautarsa duk makaɗaita Allah da bauta shi kaɗai ba tare da ya yi tarayya ma Allah da kowa a cikin bautan ba to akwai alƙawura na alkhairi da rahama da Allah subhanahu wa ta'ala ya yi tanadi ma kowane bawa yan uwana masu albarka Allah da ya halitta mu duk daren daɗewa akwai ran da za mu haɗu duk daren daɗewa akwai ran da za mu haɗu da Allah subhanahu wa ta'ala da Allah subhanahu wa ta'ala ya halicce mu a matsayin bayi sai ya ajiye mana shara'a wadda za mu bauta mishi ita wannan shari'ar ya ajiye mana ya tayar da manzanni su zo su isar da waɗannan aike waɗannan manzanci da ya aiko su da shi zuwa ga waɗannan bayan nashi babu mutum ɗaya cikinmu a ce a ranar alkiyama Allah zai tsaye da shi ya tambaye shi game da abin da ya shar'anta mishi abin da ya tsora mishi hakkokin Allah da yake gaba shi idan mutum ya yi nasara ya yaƙi son zuciya idan mutum ya yi nasara ya fi ƙarfin zuciyarsa ya kuma sauke wannan wajibi da Allah subhanahu wa ta'ala ya tsora miki to sai ya tashi da babban rabo a ranar alkiyama idan mutum son zuciyarsa tsirin jaye a kan ya ce abin da yake so to a ranar alkiyama sai ya ga abin da bayan shi mafi girman nasara da bawa zai yi mafi girman riba da bawa zai yi a rayuwa ne ya sauke wannan wajibi da Allah ya kora shi duk abin da kaga bayi suna yi a rayuwarsu ta duniya duk abin da kaga bayi suna yi a rayuwarsu ta duniya wannan abun ribar kafa ce amma ba don ita Allah ya halitta su ba manufar halittar su shine don su bauta ma Allah subhanahu wa ta'ala manufar halitta na shine na bauta ma Allah manufar halittar alaramma shine ya bauta ma Allah manufar halittarka halittarku halittarki shi ne don aka shi Allah subhanahu wa ta'ala ne Allah a cikin alkur'ani yake cewa wa in aka da rabbuka أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا Allah maɗaukacin sarki ce wa in aka za rabbuka min bani adama min zuhurihim zurriyatahu haka yake ka tuna lokacin da Allah subhanahu wa ta'ala ya riƙi yarjejeniya da ƴaƴan adam alaihi salatu wa salam tun suna tsatson annabi adam alaihi salatu wa salam wa ashhadahum ala anfusihim Allah sai ya shaidantar da su a kan kansu da kansu Allah ke ku yayin adam ku zan mun shaidu a kan kanku da kanku alastu bi rabbikum ba ni bane ubangijinku ba ni bane abin bautarku, ba ni ne za ku kaɗaita ne da bauta ba kalubala ta gina duka ƴaƴan annabi alaihi salatu wa salam muka ce Allah mun shaida mun zama maka shaidu kan kanmu da kanmu Allah kai ne abin bautar mu kai kadai za mu kaɗai ta da bauta ba za mu yi tarayya da wani maka a wajen bauta ba Allah sai ce an da kulu mal kiyamati ma'ana li Allah ta kulu yawmal in inna kunna an hada gafirin Allah ya ce na kasa ku ke dune kan kanku da kanku saboda kan ranar alkiyama idan mun haɗu da ku ku ce mini kun gafara ku ce kun rafkana ku ce kun manta wannan yarjejeniya ko alkawari da ke tsakanin Allah ya ce kar ku zo filin alkiyama kun manta wannan alkawari da ke na da abdullahi dan abbas yake ba Allah ya tara ƴaƴan annabi adam alaihi salatu wa salam a waje ɗaya ya ce musu ni ne ubangijinku ni ne za ku kaita ni bauta muka ce eh Allah mun amince mun ɗauki wannan shaidar kan kanmu da kanmu ce ba haka ake ba ce bayan ɗaya Allah ya tambayi cikin ya ga annabi Adam da salam na yi alkawari na Allah zan yi addini tsakanin da Allah wannan alkawari Allah zai tambaye ni a kai duk ran da muka hawo shi ka yi alkawari ma Allah za ka bauta ma Allah tsakaninka da Allah ran da kuka haɗu da Allah Allah zai tambaye ka akan wannan alkawari ko yarjejeniya da tsakanin ka wa iz akaza rabbuka min bani adam Allah yake ka tunatar da al'ummarka ka gaya musu Allah subhanahu wa ta'ala ya rike alƙawari da yarjejeniya da ƴaƴan annabi Adam alaihi salatu wa salam sun suna tsatson annabi Adam alaihi salatu wa salam wa ashhadahum ala anfusihim Allah sai ya shaidantar da su akan kansu da kansu yake ku ku zama mini shaidu ni ne ubangijinku ni ne abin bautanku za ku kaɗa ni da bauta ni kai ba za ku mun tarayya da kowa ba wata da hun ala amfusu ne alaskar da rabbi duka muka ce eh Allah mun shaida mun ɗauki wannan alkawari Allah za mu kashi ta kyauta jama'a ku bi sai Allah yake an ta kulu yawmal qiyamati Allah yake to na kafa ku shaidu ne kar ku ce a ranar alkiyama inna na kunna an haɗa da kudin cewa mun Allah mun manta da wannan yarjejeniya da alkawari Allah yake kar mu haɗu da ku a ranar alkiyama ku sai milikun manta ɗan uwana dalilin da yasa al'ummar da Allah ya tsaga a bayan ƙasa sai ya aiko mata manzo saboda manzon ya daddada ma wannan al'ummar cewa akwai yarjejeniya da alkawari tsakaninku da mahalicinku a wannan al'umma mu ta manzon Allah sallallahu alaihi wa yana da cikin mafi girman haƙƙin ɗa iyayensa yana da cikin mafi girman hakkin ƴaƴa a kan iyayensu shine iyaye su tunatar da ƴaƴansu wannan alkawari yana nan yana gudana tsakanin su da awa idan ka kira ɗan ka ku tafi masallaci ka ce mishi ka je ka yi alwala ka zo mu je masallaci domin ka yi wa Allah alkawarin da kai sallah a cikin jami'a idan baka yi haka ga Allah bai sani idan fata ya yi ɗauki wani abun da ba na shi ka gaya ta yi alkawari ma Allah ba za ka yi zaka yana da cikin hakkin ɗa akan mahaifinsa ya nuna ma ɗansa akwai wani alkawari da ke tsakanin ɗan da Allah subhanahu wa ta'ala wanda Allah zai tsaye da shi ya tambaye shi a kan wannan alkawari da yarda cikin da ke tsakaninsu da mahalicinsa shi ne ma'anar wadkuru ni'matallahi alaikum wa mithaqahu alladhi alaikum wa mithaqahu alladhi wathaqakum bihi سمعنا وأطعنا واتقوا الله إن عليم بذات الصدور الله يسير واذكروا نعمة الله عليكم Allah ke ku tuna ni'imomin da Allah ya ni'imtar da su a kan sai yace wa mithaqahu alladhi wasaqakum bihi kuma alƙawari da yarjejeniya da Allah ya kulla da ku na cewa za ku bauta miki? Da ku kaɗaita shi da bauta za ku yi miki da kultum sami'na wa ata'na Allah ce kuma ku tuna kun fashe kun ji kun ji na kun yi Allah alkawari cewa dukkan abin da kuka kulla na yarjejeniya kun ji kun fahimta kuma za ku yi da'a a kai Allah yake ku tuna cewa akwai yarjejeniya da alkawari tsakanin ku da Allah Allah yake kuma kun fi ne kun ji kun ji iskultum sami'ina wa a ata'na Allah yake kun ce kun ji Allah yake kun ce kun ji sai kun ji kun ci kun wannan alkawari yana nan cikin kowar ba matsalar da mutuwa take da shi shi ne sau ɗaya ake yi idan aka ɗauki mutum ya damar sa gada ne ya yi mai kyau ko bai yi mai kyau ba wannan duka shi ne ba ya ce da abin da zai kare kansa a gaban Allah ko kai je da abin da bai kare kansa a gaban Allah ba wannan duka shi ta kyafa babu wani abu da zai faru tun da kwanciyar kabari har zuwa tashin alkiyama kitabi ko kitabi wuta ko aljanna da zai canza a sanadiyarta babu abin da za a faru alƙur'ani tunatarwa ne alƙur'ani tunatarwa ne sunna ta manzan Allah sallallahu alaihi wasallam tunatarwa wannan shine manufa da Allah subhanahu wa ta'ala ya halitti bayi a kansa kuma kan wannan manufa ake azurta bayi da dukkan abin da Allah ke azurta su da shi kuma akan wannan manufa za a yi tashin alkiyama duk abin da ka ji ake ce ba zai faru a filin alkiyama duk abin da kake ji ake cewa zai faru ranar tashin alkiyama yanayin duniya zai canza yanayin halittu zai canza sama za ta shiga halin kayi ƙasa za su shiga halin kayi yanayin duniya zai jirgi zai canza malam idan aka yi tashin duniyar nan ba wani abu za a yi ba sakamako ne kawai akan ayyukan da muka yi a rayuwar duniya sai kuma a wace kowa ya je ya samu makomansa yajzi alladhina asau bima amilu wa yajzi alladhina ahsanu bil husna ba wani abu da a yi a filin alkiyama Allah yake liye tafiyar ladina a sa'u bima kawai za a yi takayya ne ma waɗanda suka munana da aiki wa yadda ziyar ladina saka ma waɗanda suka kyautata kyawun wannan shi ne abin da ke da zuciyar wanda ya imani da wannan sakamako shi ne abin da yake da zukatan waɗanda suka yi imani da hakkin bayi hakkin Allah akan bayi shi ne bayi su bauta ma Allah bautar su ta zama babu shirka a duniya bayi su kaɗaita Allah da bauta manufar halittar ka shine ka bauta manufar kawo ka duniya shine ka bauta wannan bauta ita ce kadai mafita zuwa ga nasararka a rayuwar duniya ita ce nasararka bayan ka koma zuwa ga Allah subhanahu wa sauke wannan wajibi shi zai kare ka daga azabar Allah sauke wannan wajibi shi zai baka dama ka rabauta da rahamar Allah a nan rayuwar duniya da kuma gobe idan bayi suka kaɗaita Allah da bauta wannan bauta dama shi ne abinda Allah subhanahu wa ta'ala ya shara a cikin ibadodinmu a cikin mu'amalolinmu abin da shafi abin da ya shafi ababen da za mu kudu yadda za mu gudanar da al'amuran idan muka tsayu akan wannan idan muka tsayu akan wannan mun yi nasara nasara matsaukakiya nasarar da babu asara a bayan da har to wannan ibada idan muka rike shi idan muka rike shi idan muka tsayi a kansa idan muka siffanta da shi sakamakon yana gare ne sau da yawa ɗan uwa akwai waɗanda ba su fahimci manufar shar'anta mana wannan shari'a yanzu muka magana a kan cewa abin da ke tsakaninmu da Allah na yarda ya da alkawari shi ne mu kaɗaita Allah da bauta manufar shi ne mu kaɗaita Allah da bauta wannan bauta da Allah ya rubuta mana ba Allah ya rubuta mana waɗannan ibadodi don ya more ne a kanmu ko ya wahalar da mu ko kuma kawai yayin da babu wata hikima a cikin dukkan abin da Allah ya karanta mana bayan Allah dukkan abin da Allah ya shar'anta mana bayan Allah Allah ya shar'anta mana ne domin amfanin Allah ya shar'anta mana ne domin amfanin kawai Allah ya shar'anta mana ne domin amfanin kawai wani al kudusi al-imamu muslim ya fidda hadisi Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa cikin hadisi ya ibadi innakum lan tablughu durri fatadurruni wa lan tablughu naf'i fatanfa'uni Allah yake ya ku bayina ba za ku kai matakin da za ku iya cutar da ni ba ba ne ku cutar da ni kafin akwai wacce da matsayinsa da damar da yake da ita a rayuwa zai iya cutar da kai amma wataƙila saboda tsoron Allah sai ya barka Allah ya ce har abada bada ku iya kai matakin jini ba ku cutar da ni ba balle ku cutar da ni walan tasbu nafsi fatanfa'uni ba za ku taɓa kai matakin da za ku amfanar da ni ba Allah ke da ku amfanar da ni wannan jumla da take cikin wannan hadisi ta ko duk abin da wa zai yi abin da zai yi ba zai amfanar da Allah a cikin wannan hadisi yake cewa idan da dukkan bayi na farkon su da na su mutanen su da aljanun su za su daidaita a kan zuciyar mafi cikin su Allah ya ce hakan ba zai cutar da ni ba idan da na farkonsu da na ƙarshensu mutanensu da aljanunsu za su daidaita akan zuciyar mafi tsawon cikinsu mafi tsoron Allah cikinsu Allah ya ce hakan da zai amfani da ni duk abin da wannan ke isar mana cewa babu wani abu da za ka yi wannan abu ya cutar da Allah ko ka yi wani abu abin da amfani da Allah duk abin da aka rubuta mana ɗan uwana an rubuta mana shi ne domin mu mu'amara an rubuta mana shi ne domin mu mu'amara ramar Allah kusayin Allah jin kan Allah ya sa ya rubuta mana shari'a ya san an mana shari'a rahamar ta Allah jin kai na Allah ya sa Allah ya saukar mana da alkur'ani da sunna tausayi ne na Allah ba don a samu akan ɗauriya ba ba don a tsura mana dokoki ba ne ba don a shar'anta mana wani ya ce da za mu dinka yi ba alkairi ne irin alkairin Allah rahama ce irin rahamar Allah tausayi ne irin tausayi Allah domin daga cikin sunayensa akwai a rahama shi Allah baya mu'amala sai ta rahama baya mu'amala sai ta rahama baya hulɗa da wani bawa sai ta rahama in ka ga bawa bai shiga cikin rahamar Allah ba shi da kansa yayi waye yake ba ni rahama ce ta Allah jinƙi ne na Allah wannan shari'a da shari'an ta mana rahama ce ta Allah ka san a abu da ko a baki aiki yake idan aka nemi wata alfarma ko wata gudumawa sai ce shi ba aikin Allah yake ba ba wanda yake ma Allah kowa ma kansa yake kowa ma kansa yake babu wani mai aiki da zai yi aiki wannan aikin aka ya amfanar da Allah babu wani mai kin da'a mai fajirci zai yi fajirci fajircin ya cutar da Allah Allah ya ce wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam Allah ya yake wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wa ma kunta tarju bashaka wa ma kunta tarju an yulqa ilayka alkitab amma yake ya yi tafsirin da sura Allah ya yake wa ma kunta tarju an yulqa ilayka alkitab illa rahmatan min rabbik Allah yake wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam baka taba tsammani ba baka taba fata ba baka taba ji a ranka za a saukar maka da wannan littafi na alƙur'ani kamar wani ne ya tambayi Allah yake to Allah don miki sauka da Qur'ani Allah sai ce illa rahmatan min rabbi jin kai ne kawai na ubangiji Allah ya ce wa ma kunta tarju an yulqa ilayka alkitabu baka taba fatar baka taba tsammani za a saukar da alqur'ani gare ka ba kamar tambayar Allah yayi yace to Allah dun me ka saukar da alqur'ani Allah ya ce illa rahmatan min rabbi ake rahama ce kawai ta ka. kai da kake ganin kamar shari'a ta maka nauyi kamar dokokin sun maka nauyi shi kuma Allah tausayin kai ya sa ya shar'anta maka wannan nauyi ka'idar da ya ajiye wa manzan Allah kenan sallallahu alaihi wa sallam wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin Allah yace wa manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam ba mu aike ka zuwa ga al'ummar ka ba sai don tausayi da sani me yasa ka aiko ni zuwa ga al'umma ta Allah ya tausayin ta ne kun ga alqur'ani gashi Allah ya ambata cewa ya saukar da alqur'ani ya saboda rahama shi kansa manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam Allah ya ce ba mu aike ka zuwa ga talikai ba ba mu aike ka zuwa ga bayin Allah ba sai don tausayin bayin duka waɗannan aure suna nuna maka cewa dalilin aiko manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam tausayin bayi da Allah ya ji ya sa ya kai ko musu wannan jagora shi yasa Annabi sallallahu alaihi wa sallam kansa da kansa yakan ce ana nabiyyu rahma yakan ce ni annabi rahma ana nabiyun rahama yakan ce ni annabin rahama jin kai ne bayan Allah tausayi ne na Allah ya shar'anta mana wannan addini ba an shar'anta addini don a ɗora ma wani kunci ko kuma a ɗora ma wani koyaniya ba ne ba a kai da aka ce ka ji shari'a kai da aka ce ka ji shari'a tausayinka Allah ya ji shari'a dama. ba wata mafita a rayuwar mu. ba wata mafita a rayuwar mutum ba ce mutum da tsaya yi abin da yake wajibi ne ba wata mafita a rayuwar mutum ba ce mutum ya tsaya ya yi abin da yake wajibi a kansa shi yasa inda yanzu za mu yi tilawar alkur'ani duk inda ka samu Allah ya yi magana a kan alkur'ani sai ya ambaci dalili dalili na kuma alkur'ani sai an gaya maka wata maslahar ka wani amfanin ka kautar da kai daga wani cutuwa da alkur'anin zai yi da alkulla alaƙar da shi a wani ko Allah ke ce kitabun anzalnahu ilayka لتخرج الناس من الظلمات إلى النور كتابه الله يقول لكتابي مي البركة لكتابي جكي سكدة مؤجزة كما يقول الله الله يسلي تخرج دماك من الظلمات إلى النور هل يخرج دمك نيد بالسن بالفيل كتاب أنزلناه إليك الله يسلي تهم مي البركة دمك توكد شيء إليك kai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam kamar wani ne Allah don me ka saukar da alqur'ani Allah yake li kukuri jannata min az-zulumat ila nur don ka fidda mutane daga cikin dufai zuwa tasiri daga inda za a tambaye ka me dalilin da aka saukar da alƙur'ani? sai kake don a fidda mutane daga wahala da kunci kafirci bid'a duhu matsala kace an saukar da alkur'ani domin a da kai daga cikin matsala an saukar da alkur'ani ne domin a da kai daga cikin duhu an saukar da alkur'ani ne domin a sama duka mafita هو الذي ينزل على عبده آيات بينات ليس ليخرجكم من الظلمات إلى huwa alladhi da ala abdihi bayyana bayyinat Allah shine yake saukar da ayoyinsa bayyanannu mabawansa annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam Allah me yasa kake saukar da waɗannan ayoyi yace li yukhrijakum min az-zulumat ila an-nur don ya fidda ku daga cikin dufai zuwa ga haske duk inda aka sauka kai maganar alqur'ani kika kama saukar alqur'ani yana alaka da amfani ka yana alaƙa da abin da bai amfani wannan wahayi da Allah subhanahu wa ta'ala yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam sannan aka ɗora wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam karantar da mu wannan wahayin da'awa zuwa ga wannan wahayin a kira bayin Allah zuwa ga wannan wahayin bayi su miƙa wuya su yi biyayya shine zaman su lafiya idan mutum ya haka ya kyauta makansa ya nemi alkhairi makansa sannan ya faɗaci sharri ga barin afko idan mutum ya sun kuɗin haka ya samar makansa damuwa da bai san lokacin da damuwar za ta kare shi damuwa mafi muni shine damuwar da take biyo bayan mutuwa mu yi ƙoƙari wannan wajibi da yake kanmu mu tsayin shi babu wani abu babu wani abu babu wani abu a ce shari'a musulunci ba sai haske da alkhairi ga su bane abinda zai bayyanar maka da haka al-imam bukhari ya fi da wani hadisi hadisin abu musa al-ashari da ake sallallahu alaihi wa sallam a cikin hadisin yake kwatanta matsayinsa da matsayin alkur'ani a wajen al'ummar saboda menene saboda abin ya fito fili ma al'ummar al'ummar su fahimci zuwan manzon Allah sallallahu alaihi sallam da wannan shari'a mai albarka ba an zo da ita bane domin a kunta ta wani sai dai an zo da ita ne domin a fitar su da cikin duhu zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ma masani ومثل ما بعثني الله به annabi ya ce iyakar misali na da misalin abinda aka aiko ne abinda aka aiko manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da shi ba alkur'ani da sunna ba to yanzu annabi sallallahu alaihi wasallam zai buga mana misalin kansa da misalin alkur'ani alaƙar da alkur'ani alaƙar mu da shi a cikin misali wannan zai fito maka da hoton abin da muka ambata a baya ka gane alkur'ani nan kai ne alkur'ani zai maka ɗauniya ko kai da kama alkur'ani ko kuma kai da kama alkur'ani ɗauniya manzan Allah sallallahu alaihi wasallam shi ke da ɗauniya ko kai da kama ɗauniya annabi shi innama masani wa matsal ma ba a sanya lafi iyakar misali na da misalin abin da aka aiko ne shi uwa ina so mutum ka sauraro domin fahimtar wannan hadisi yanzu annabi zai samu misali kansa da misalin alƙur'ani annabi yake innama masali wa masali ma ba asali Allah bihi iyakar misali na misalin abin da aka aiko ne da shi annabi yake ka masali rajulin kamar misalin wani mutum saboda ka yanzu wannan mutumi da harshe kamar misali wani mutum ne ina so mu yi ta bibiyan wannan mutumin duk inda wannan mutumin ya yi wani abu ka kaddara alqur'ani ne ya yi wannan abu ka kaddara manzan Allah sallallahu alaihi wasallam shi yayi wannan abin domin ya ba da misalin kansa da misalin alqur'ani da wani mutum to yanzu wannan mutumin annabi zai kai mana aikin muna fahimta da kyau annabi ce kamar kalirajuli misali na da misalin abin Allah ya aiko ni da shi kamar misalin wani musulmi a ta kaumar da je ma waɗansu mutane da cikin mutane ya shiga cikin garin ya shiga cikin ƙasarsu ya shiga cikin anguwarsu ya shiga cikin yan uwa da kowa ya shiga same su fakara ya kaumi sai su ya kuma mutane na inni ra'aitul jaisha bi ainiya. na ga rundunar abokan gabanku wadda za ta kawo muku hari na jansu da idan dunana guda biyu kun ji abin da shi mutumin ya gaya wa mutanen kuma? Makala ya kawo, yake ya kun mutane nan. ni ra'aitul jaisha bi ainayya na ga rundunar abokan gaba suna so su ɗauko muku su kawo muku hari na gan su da idan tunana ba labari aka bani ba wa inni ana nazirul uriyan yake kuma ni ne annazirul uriyan annazirul uriyan shine mai gargadin da ba ƙarya a cikin gargadin da annazirul uriyan wani salo ne da larabawa suka samu sun kafin zuwa musulmi waɗansu malamai suka ce an samu wannan salo na cewa da mai gargaɗi zai yi ni na zirin uriyan ne ta hanyar waɗanda kowane gari ake naɗa su a matsayin 'yan hangen abin da zai zo mu ko kowace alkarya akan yi gini mai tsayi wannan gini akwai wadda aka waje aka keɓanta yana tsaye a kan wannan ginin ko yana zaune a kan wannan ginin jama'a mun fahimtar idan ya hau aikinsa ne kallon dukkan abin da zai kullo kullo ma'alƙari kallon duk wata barazana ya hango ta tun daga nesa kar ta faɗo ma al'ummarsa kar ta faɗo ma alƙaryarsa da kankara to yadda larabawa suke yi shi ne idan mutum ya hau kan wannan tsoron sai ya hango wata fitina ya hango wata ƙura satin karo alƙaryarsa sai ya cire tufafinsa sai ya ɗiga sama wa mutanen gari yana fara kasa tufafinsa nan, to yana sanar da alƙaryarsa cewa ga wani gagarumin masifa ya taso to take sai a yi shiri domin tunkarin wannan alƙaryar waɗansu da suka ce shi wannan mutum da yake kire tufansa yana nuna wa jama'a ya ɗan karar da su cewa ga wata barazana tana zuwa shi ne na zubul uda idan su malamai su ce wannan annabirul uda asalin an samu shi ne daga wani yaki da ya taɓa faruwa tsakanin waɗansu alƙayu guda ne wata alƙarya ce dakarunta suka shirya musamman suka kawo hari zuwa wata alƙarya to amma lokacin da suka iso bayan gari har ta kai ma da su afka ma alƙaryar da suka zo su mutanen alƙaryar ba su san abokan gaban su ba to amma saboda jarumta su suka ce kar mu afka musu suna gafale kar mu afka musu suna rafale mu aika musu gamu a bayan gari kuma mu ba su dama su shirya domin kar mu afka yanzu A je ana taɗi a cikin larabawa ana samu ragwaje ne sai mun ciki ga falar mutane muke shi kuma kuna fahimta to suna cikin wannan shawaran sai ga wani mutum daga cikin wannan alƙayya da aka kawo mata hari da matarsa sun buɗe sammako za su kai ziyara wani ƙauye to sai suka yi ciki da wannan runduna abokan gaba a bayan gari wannan runduna ta abokan gaba sai suka tambayi wannan mutum suka sai miki malam daga cikin wannan gari kake ta ikwarai eh, daga garin da ke suka ce to mun zo mu yaki garin ku amma duka mutanenku ba su san mun iso ba mu kuma ba ma so mu haka musu ba su shirya ba tun da kai ɗan garin ne yanzu ka yi haƙuri da inda za ka yi za mu mai da kai garin ka je ka sanar da su ka gaya musu cewa mun zo muna bayan gari ka shirya sai ki to na gode ya juya zai koma sai suka ce mishi a'a za mu maka wata alama don kar ka je ka gaya musu su ce ƙarya ne sai suka kama sai suka kwaɓe shi tsirara suka kwaɓe matarsa tsirara suka tsare mishi hannun dama suka sare hannun hagu suka sare hannun dama da hannun hagun matarsa suka kwanci suka ce to yanzu idan ka je ka gaya musu ba za su ci ƙarfi ba ne domin juyar da za su ba kana so ka razana su ne ba za ka sare hannunka don ka ba su tsoro ba sai suka aika shi yanzu wannan mutum ya zo ya ba labari ku kike yake yi don kawai ya razana ku ya je sassare hannayensa to daga lokacin sai aka ɗauki wannan salo duk wanda ya zo da labari na gaskiya to sai ce wa mutane alal nasibul uriyan ni ne wannan mai gargaɗi da na zo a wajen nan domin duk dangancinsa ba zai kwaɗa tsiraicinsa don yana so ya razana wasu ba ba da annabi sai ce misali na misalin abinda aka aiko ne da shi kamar misalin wani mutum a ta kaumar wannan mutum ya zake ma waɗansu mutane daga cikin mutanen sa fakala ya kauni sai ya ce ya ko mutane na inni ra'aytul jayyi da ainai na ga rundunar abokan gaba da idan junana wa inni ana nazirul uyan annabi yace kuma ni ne mai gargadi ta ba kariya a gargadi na naja yace wannan mutum sai yace musu kowa kowa ya gudu kowa ya nemi mata amma abin da ake sa malam idan ka kalli hoton musulunci aikin da aka ba wa annabi sallallahu alaihi wasallam kan al'umma idan ka kalli wannan hadisi da kyau kai za ka ga Manzan Allah sallallahu alaihi sallam aikin sa ba al'ummar shine je ya dinga leko dan soci idan ya gansu ya zo ya ce ku watse daga nan ku koma waje kaza ku koma waje kaza shi yasa duk inda annabi ya ce ka bar kun in ba ka bari ba wallahi za a rufa da kai wallahi za a rufa da yanzu dai ai mun ji aikin shi wannan mutum da annabi ya misalin sa ko ya je ya samu mutanen sa ne yake musu na ga abokan gaban da idan tuna labari na babu ƙarya a cikin labarin sannaja yake ku tsira kowa ya nemi mafaka kowa ya nemi inda zai je ya samu tsira A annabi sallallahu alaihi wasallam yake fa aqa'ahu aqibatun min qawlihi wani yanki da cikin mutanensa da ya ba su labari ya ce musu ya ga abokan gafansu da idan dunansa sai suka mai ɗa fa adilahi sai suka suna ne cikin dare wanda ko alama hadihin suka tafi alfin suka tsira kafin gari ya waye sun bar gari sun tafi sun yi nisa annabi sai ce wa kazzabat fa'ifatun minhum sai wani yanki da cikin waɗannan mutane sai suka karyata suka ce kariya ne jama'a mun fahimta abu makanakun sai suka wayi gari a nan wajen zamansu a gidajensu a nan inda suke rayuwa ba sabbaha gumunci wannan runduna ta abokan gaba sai ta bugo musu sammako da sassafi ba a halakar da zo ta halakar da su wasu ta ɗaiɗaita annabi ta ce zalika masal man ata'an tattaba ma ji'tu bihi min al-haqqi annabi yake misali na misalin farko waɗanda suka sulale a cikin dare suka fita a cikin dare kuma suka tsira a cikin aminci annabi yake shine misali wadda yayi mini sa'a ya bi abin da na zo da shi annabi ya ce zai tsira wa masal man asani wa kazzaba bima ji'tu bihi shakki annabi ya ce misali na biyu shine misalin wanda ya karya ni ya iya bi abin da na zo da shi na gaskiya yanzu ɗan uwa idan mun kalli wannan hadisin da alqur'ani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam su suka mana hidima su muka musu hidima su suka mana hidima iya abin da alkur'ani yake kiran mutane zuwa gare shi idan akwai wani tsautsayi da kasada a duniya ko a lahira ya ce ma kara su kanan ka kauce kanan abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi shine ya nuna maka inda daidai yake da inda rashin daidai yake inda daidai yake ya ce ma ka bi inda rashin daidai yake sharri da fitina yake ya ce ma ka kauce wannan sai addinin musulunci akan wannan rahama Allah ya kira a kalle da muke rayuwa duk yadda kake so ɗanka ya maka biyayya in aka zo aka bude alkur'ani da hadisi ana karantawa sai ka ga Allah na so ɗanka ya maka biyayya sama da kai yadda kake so ɗan ya maka biyayya duk yadda aka ce so ka ta maka biyayya idan aka zo aka buɗe alkur'ani da sunna ana karantawa sai ga ƙur'ani na nuna wa matarka ta mata biyayya sama da yadda kai kake so ta maka biyayya duk yadda ba ka so ka shiga matsala wallahi musulunci ya fi shi cin ka shiga wannan matsala duk yadda ka shi so ka rikki wani alkhairi a rayuwa sai ka karanta a addini yana nuna maka cewa musulunci ya fi ka bukatuwa zuwa ga duk alkhairin da kake so ka karfi a rayuwa malam banda musulunci ai ba mai wannan tsari abin da yake wahalar da mu shi ne kin jin wannan tsari kin jin wannan tsari shi yake wahalar da bayi shi yake jin bayi a matsala duk al'ummomin da suka shuɗe duk al'ummar da ta ga faɗa wahala za ka samu saƙon Allah ya jefa ta Allah ba yana ta dokoki yana haramta abubuwa wai don ya muku mori ba ne a don ya ce ku ne a kalli yadda rayuwa ta har yau har yau yadda duniya ta ci gaba a harkar technology har yau duniya da ruwan Allah ke yi rahama ce ta Allah ba mu ne muka yi taro muka je muka roƙi Allah muka ce Allah ka mana lemo saboda shi da amfani ba tun kan a fara karanta likitanci ya yi lemo yake a kare tun kan a gano amfanin zogale ya yi zogale yake a ci zogale tun kan ba likitoci ne suka yi bincike suka gano amfanin waɗannan ababen tukunna muka roƙi Allah ya mana ba to duk waɗannan abubuwa da ya halatta ka ci ka sha sai ya nuna maka wani abu guda ke haramun ne kar ka ci ko kar ka sha kai ka ɗauka an takura kai shin kana da hankali yaya za a yi wanda ya halatta maka ka ci apul ka sha lemu ka ci ayaba ya ci ma shan wiwi haramun ne ka ɗauka an takura kai abin musulunci haka ke cike da rana haka ke cike da haka take cikin rahama haka take cikin jin kai a wannan ka'idar Allah yake mu'amalan tambaya a wannan ka'idar Allah yake mu'amalan tambaya yana tausayin inna Allah bin nasi la ra'ufur rahim inna Allah bin nasi la ra'ufur rahim Allah ya da al'amarin mutane mun tausayi ne Allah zai yi tausayinsa yasa yake zuwa da ruwan sama tausayinsa ya sa ya ta al'amuran bayi tausayinsa ya sa yake ba da rana da wata amfane su ba tare da an ba ma wani ke ba rahama ce da tausayi Allah rahama ce da Allah so idan musulmi yana da wayewa ya kuma fahimci addini ya kuma samu tarbiyya ta addini wallahi babu abin gudu dukkan kan da abin alfahari ne abin godiya ba abin alfahari ne abin ka dinga godiya ma Allah ne kasantuwar ka musulmi ni'ima da falala da Allah ya maka domin duk ni'imar da Allah ya ma bawa ba wata ni'ima mafi girma da Allah zai maka kamar ni'imar musulmi zaman ka musulmin nan ya fi komai alkhairi ya fi komai alkhairi ni'imar musulunci ta fi ni'imar hajji hatta jarrabawa malam jarrabawa da cikin mutane suke shiga wallahi rahama ce ta Allah ta hukunta jama'a mun fahimta rahama ce ta Allah shi Allah in zai mu'amala da bayi yakan musu mu'amala ce ta jin idan ka ga bayi sun shiga matsala sun shiga damuwa sun fada cikin wata jarrabawa wannan soyayyar ce idan kana so ka gane misalin bayi idan ka gansu a wahala kuncin rayuwa an fada talauci an fada jinya an fada yanayi mai tsanani an fada halin kakani kayi a cikin rayuwa A dinga kwatanta kamar asibiti ne a cikin al'umma shi asibiti ba wajen jin daɗi babu wanda yake so ya gaina zirga-zirga a wajen duk wanda ka gan shi a wata larura ce amma duk da haka mutane suna roƙo a zo a gina musu asiri idan ka ga mutum a cikin matsala shi ka ga mutum a cikin jarrabawa ka ba wa kanka misali kamar mutum da ya kare a zo a kama shi za a ɗora shi lokacin da aka matsa kafarsa idan ya yi ihu kai idan baka san me ke faruwa abin ba sai ka ɗauka an zalunci ne idan ka zo sai ka samu ana taimakon duk jarrabawa da za ka ci bayan su fata soyayya ce kamar yaro ne a ce ya je makaranta ya fi zuwa makaranta idan an zo ana mishi horo horon na soyayya ne ko kuma na kiyayya ne na soyayya ne inda zai kama zuwa makaranta ba za a yi duk inda ka duba alkur'ani in ka ga wata jarrabawa ta taso haka zai ka ga Allah yana nan sanarwa haka za ka ga Allah yana nassantawa sun yace zahar al-fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudikahum ba'd alladhi anhu sai ta la'allahum yarji'un Allah ya fasadi ya bayyana a kan tudu fasadi ya bayyana a cikin ruwa ana kashe-kashe a kan tudu kashe-kashe a cikin ruwa barna ta ko ta ina Allah ya ce wannan fana faruwa ne saboda abin hannayen mutane ke aikata Allah kuma ya bari ne abin ya faru da yujiqahum ba'd allazi amilu dan ya ɗanɗana musu sashin laifukan to Allah ne ya saka bari shi da Allah kuma yanzu ko za su dawo su kama kan hanyar da yake yayya ce ko kuma takuri dunya ce duk inda ka duba duk inda jarrabawa ta ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك الله فيك فأخذناهم بالبأساء والضراء ليس لعلهم يتضررون الله يتمنى أي كلمة ذني سوى تلك الأمم da suka jigire sai muka damke su fa akaznahum bil bahra'i muka kama su da bakar talauci albusu huwa alfaqaru muka dumke su da talauci wa dharra da cututtuka da matsaloli Allah me yasa ka musu haka yace la'allakum yatafarraquna ko za su koma su tuba aka ce to Allah aika shi nan sun halaka sai yace to falaula izda'ahum ba'su la tazarru me yasa lokacin da suka cikin daga sun kalle su ba su koma ba ba su kaskantar da kai ba kuma hukunci sai da Allah a cikin suratul tauba yake ba da labarin munafikai da irin bonan da suke shiga sai yake cewa wala yarawna annahum yuftanuna fi kulli am marratan aw marratayn yace thumma la yatubuna wa lahum yadhakkarun Allah ya ba su lura bane a kowace shekara muna jefa su a fitina sai ko to biyu a wala ya rauna annahum yuftanun su ba su lura bane ana fitinan ana jefa su a jarrabawa kulli amin a kowace shekara marratan sau daya au marratai ko sau biyu ji zai ce sun malaya su gona sannan sun isa su ba ashe nan ana musu da don su ba ana musu ne don su ba wala ku zakarun sun iso a su duk lokacin da ga matsaka ta kamar an sha kan mutum ne domin dawon zuwa ga dare inda za ka gane wannan matsalar ka domin mutanen annabi yunus alaihi salatu wa Salam. lokacin da suka bijiri annabi yunus ya yi ya tafi ya bar su wallahi jama'a Allah har ya gangamo azaba da za a narkar da alƙaryar kafin azabar ta cin musu sai suka gyara wa'azin da annabi yunus ya musu sai suka ɗauka suka riƙe wallahi yadda ta ga gajimare haka hajjin mu zo musu فلولا كانت كلمتي آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس Allah ce ina ma a ce sauran alƙaliyoyi da muka halakar da su sun yi imani imanin su amfane su Allah ya ce ba wacce ta mori wannan gara in na kauma yunus sai muka mutanen annabi yunus lamma amanu lokacin da suka yi imani na akhum azabar ciki fil hayatun duniya sai muka yaye musu azabar kunci a rayuwar duniya wa a bil ilahi muka ji da su daɗi zuwa ƙarshen ajalin su Allah ce da sauran masu mori kasa saboda haka babu wani kwamiti na tattalin arziki da zai iya samar ma al'umma mutum yana hannun Allah kuma ba a mai dole saboda ka hanyar da ya tsara wannan hanyar ita ce mafita to duk mu'amalar da Allah subhanahu wa ta'ala zai mu'amalanci bayi za ka ga mu'amala ce ta rahama mu'amala ce ta jin kai mu'amala ce ta tausayi wannan shari'a yan uwana masu albarka Allah ya shar'anta mana ne saboda tausaya mana saboda jin kai saboda rahama irin tashi idan mun bi za mu daidaita idan mun bi za mu shirya idan mun bi za mu samu mafita domin duniya ne duniyar Allah kuma duniyar da kake da duniya ko kake so ka zauna a duniya iya ne kake ita duniya ba ka bukatar mahalicinta da maka magana kuma ka shiga ɗin ka zai yiwu zai yiwu mutum da ba kai kai ta ba Allah ne ya yi ta ka san wani shi a rayuwa bayi so a sa miki da shi a cikin rayuwa da ɗan wani masu albarka duniya ba a bar ba a bar a ba ta wannan amanin ba ne ba a bar a ba ta wannan amanin ba ne wannan laraba mai zuwa muna da muhazara a garin doki da muka yi mataki da duniya an ba ki amana kinci duk wadda ya amince mata duk wadda ya amince mata wallahi sai ta dokar da shi shi dai kullum abinda nake faɗa kuma nake ma kaina kaina wa'azi a kai shi yi kurushe da rayuwar mutane yau za ka samu mutum magidanci da matansa da ƴaƴansa wani shekarar arba'in hamsin sittin a yau ɗin nan da muke magana a yau ɗin nan da muke magana bai fi ƙarfin shinkafa mai rubuce ba to idan duniya ƴar arziki kai shekaran ka fitin yau baka fi ƙarfin abinci da za ka girka gobe ba ka gaya mun kai wata tsiya ta na masa in dai yau shekara cikin ka ta tsoka ta tsotsi shekara hamsin a rayuwarka amma yau abin da aka dora yana baka wahala kai in an yi sallan duniya kai wata riba ka ta cikin Ba so ka gane shirin da wanka, da yadda ta hajiyar da shi sai ya je har ya tunkura ya mutu riga ba wadda yake so bai sa ba ka samu zai sa abinci ba wadda yake so bai ci ba abin da ya samu zai ci wajen zama ba wadda yake so zai zauna ba abin da ya samu shi zai zauna a wajen a haka za ta kare shekarun ka duka ta tsotse wallahi bukatar ka ta mutu ba ba ta bukatar ka ta duniya a ran gaskiya ba balle bukatar lafiya kuma yadda kuka ga muke zirga zirga din nan a nan mu je mu dawo mu tafi kasuwa mu je ofis mu je gona mu je mu dawo a wannan awowi da muke yawo a waɗannan awowin ake so mu nemi duniya mu nemi na gida ka yi lissafi yi lissafi ka kirga awa nawa kake zama duniya sallah dai sallah dai irin sallar da yanzu muke yi in kai lissafi salloli biyar cin gaba ba ka wuce awa daya kai lissafi in aka yi sallah za a shiga asuba ka duba agogo kaga in an gama minti nawa kai idan za a shiga azahar ka duba minti karfe nawa ka shiga in an fi ka shiga in ka irga sallolin biyar duka ba za ka ba awa hawa awa ashirin da kuma gaba so ka irga zaman da kake a ofis ka irga zaman ka a gona ka irga zaman ka a shago da da duniya da lahira wanne ne ta fi samun abubuwi mai yawa to idan ka kirga ka daga duniya ta samun aure to sai ka duk da wannan kini da kake mata kan har yanzu ba ta raba ka da barazanan abinci ba to wannan awa ɗaya biyun shine zai raba ka da barazanan can annabi abin da ke faɗa Allah yana faɗa game da lahira sai faɗi mutum a kan lahira Allah ya ni kayan a take to na duniya ma kawowi da kawata to abin da ake so shi yasa malam sahabbai da suka da wannan sirrin yanzu ba ba ɗaliban ilimi ba ba ɗaliban ilimi ba malamai ba ba kowa ne zai zama ya gaya masa sana'ar na dora duk sabon annabi babu wanda ba yi da sana'a amma saboda yadda suka fifi da kiyamar idan an ce abdullahi dan masu dan da addini ba abin da zai zo ma kwakwalwa idan an ce sayyidina umar ban da addini ba abin da zai zo maka saboda rijalun la tulhihim tijaratun wala bai'un an dhikrillah wa iqami salati wa ita'i zakat yakafun yawman tatakallabu bihi alqulubu wal absar to yau mutanen mu sun waye gari karatu wannan mutum ya dauka karatu karatu sai abin da ya rage miki rara a duniya babu dama ya ba mu addini lokacin karfi abinda ya rage mishi a ɗauniyar doka shi ne wani wannan ɗin ya za ka samu mutanen mu wani ya shekara shekara shekara jide ya ɗauki littafi a koyar mishi addini wani za ka samu ya yi wata uku wata uku ya buɗe alƙur'ani ya karanta ba kai karanta ya bai kullawa a duniya wata uku zai bai buɗe alƙur'ani ya karanta ba a hakan kuma ba dan kace ba za ka addini ba sai kuɗi an kace ba za ka yi karatun alƙur'ani shi ne na gaskiya zo maka wani da kanka kawai da ka yi saboda ka bayin Allah an nuna mun lokaci yayi ina roƙon waɗannan kalmomi da muka ambata mu zauna mu yi tunani a kan cewa manufar halittar mu shi ne don mu haɗe ka Allah da bauta wannan haɗe ka Allah da bauta da Allah ya kiraye mu zuwa gare shi ba kuma ya shar'anta mana bauta ne don ya ɗora mana ɗawainiya ba hanyoyin rayuwarmu yadda rayuwarmu za ta inganta wannan hanyoyin dalilin da ya sa aka shar'anta mana dukkan waɗanda ibadodi mu shi mu amfane su mu ne za mu more su mu yi ta tsantsan da maganar rayuwar duniya mu miƙe mata ƙafa ko mu sakankance wata rana sai ta ci amana amma duk abin da mutum zai a rayuwar duniya shi manta da lahiranka ka je ofis kana kana da lahiranka ka je gona kana kana da lahiranka ka je shago kana kana da lahiranka mai karatu yana makaranta kana kana da lahiransa wannan zai ba da sauƙi a amfani duniyar a amfani lahirar ina roƙon Allah ya sanya albarka cikin waɗannan kalmomi da muka ambata wannan aure da muka zo gabatar da wannan darasi a wannan sabarsa Allah ya sanya albarka a cikin malam salim da amaryarsa Allah ya albarka Allah ya sanya albarka a cikin gobe subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk Amin. Amin.